Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Eh. Filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a yau zai tuna bayani akan ziyarar da wata tawagar ƙungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta jihar Adamawa da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci ta Jami'ar Amurka da ke can Yola ta kawo Majalisar Dokokin Amurka domin bayyana irin ayyukan da take gudanarwa na ganin ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Adamawa, Arewa maso gabashin Najeriya. Hajiya Turai AA Kadir ita ce shugabar kwamitin sasantawa na wannan kungiya kuma tana ɗaya daga cikin jami'an da suka kawo wannan ziyara na kuma samu damar zantawa da ita domin jin irin dabaru ko kuma ayyukan tabbatar da zaman lafiya da wannan kungiya Na ake cewa Adama Peace Initiative ta jami'ar Amurka da ke Yola take gudanarwa. Eh, ga To kafin hajiya turai ta mana bayanin irin ayyukan da suke yi. Ita dai wannan kungiya ta jami'ar Amurka da ke Yola. tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a kuma an kafa wannan kungiya ne bayan yajin aikin gama gari da aka yi a najeriya a shekara ta 2012 kan cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ɗin ta ce za ta yi a lokacin shugaban jami'ar dr magi ensign da shugaban amintattun jami'ar a wancan lokaci Alhaji Ahmed Joda suka tattara shugabannin addini da sauran shugabannin ƙungiyoyin jama'a domin fahimtar musabbabin zaman tankiyar da kuma yadda za a magance ta da kuma yadda za a inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali ko kuma a tabbatar da ɗorewar su. Dalili kenan aka kafa wannan ƙungiya ko hukuma da ta ƙunshi shugabannin addinin Musulunci da na Kirista da wakilan jama'atun Nasarar Islam. da kungiyar kiristocin Najeriya kan da shugabannin 'yan kasuwa da sauran shugabannin al'umma. A saboda haka jami'ar Amurka da ke Adamawa ta kirkiro abin da ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda masu iya magana suka ce, zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. masauraro sauraro kun ji takaitaccen tarihin wannan kungiya ko kuma hukuma da aka kafa. Yanzu bari mu ji daga bakin ita hajiya Turai AA Kadir, shugaban kwamitin sasantawa na Adamawa Peace Initiative. Da farko dai na sani shi wanda ya kafa ya kafa jami'a Alhaji Atiku Abubakar yakan taimaka na kungiya. kungiyar a ƙarƙashin Alhaji Ahmed Jawad a lokacin yana ciyaman na ta jami'ar. Shi ne ya haɗa mutane kaman daga waje dai daban-daban kamar fastoci limamai ko malamai malaman makaranta masu dagatai masu anguwanni don a zauna a san cewa duk abin da muke ya zamanto ana yin shi akan hanya akan ka'ida kuma duk abin da ya zo mu an san wanda suka zo shine dalilin da yasa aka kira duk waɗannan mutanen da na lissafa miki eh. malamai da fastoci su watsa labarai su watsa abinan nasu a churches wato wajen su a coci da masallatai Yawwa da kuma malamai kuma su yi nasu wa'azi ga jama'ansu daga tai su yi a muhallinsu su masu angonni su san waɗanda suke shiga su lokacin an fara samun irin ɗan abin nan na kaɗan-kaɗan daga wasu wurare masu nisa. Kamar tashi a hankula. yawarai da gaske a kafa wannan so da zai taimaka wa mutane su san a koma irin da wanda in bako ya shiga anguwa an sani. Wato abin da ake cewa idan gemin ɗan uwanka ya kama wuta sai ke magana zaka shafa. Ba musamman cewa babban zuwa ba. To ana cikin haka ne sai kawai sai ga wannan da ya bullo na gudun hijira kwararo cikin adamawa. Tabi shi ne wannan makasudin abin da ya sa wannan din ya ya haɓaka kenan wannan ƙungiya kuma kamar da na gaya miki eh, eh, wannan ƙungiya kin tambaya su ko daga amurka akwai wanda suke taimako kin san duk un eh, ƙungiyoyi suna da gefen da suke ba da taimako a Najeriya a Afirka ma gaba daya. Eh to abin da ya sa ne miki wannan tambayar na ga kwanaki mm. kun zo kun zo majalisa a nan Amerika mm. majalisar ah, mm. dokokin Amurka. To majalisa din da kuka zo mai kuka zo yi kuma waye gayyace ku? Ah, cikin 'yan majalisa nisan bature komai shi akwai tsari. Eh. Akwai 'yan majalisa waɗanda suke da son abu taimakon abin da yake faruwa a wajejenmu to su an yi ta taimako to yanzu san abun ya fara kai gura bango to ne da suka gani to suna so su ji menene muke yi da duk da abin da abubuwan da suke taimako me ake yi ya muke yin su eh suna da sani tunda suna da duniya yanzu ya zama karami ne a hannun kowa duk abin da muke yi suna ci kuma sun ji daɗin abin da muke yi to cikin waɗannan kalilan wasu da suke da interest akan wannan su suka gayyaci ita president na American University of Nigeria wanda ake kiranta Maggie Ensign. Hmm. Professor in Ensign ta zo ta gaya musu ya take cin nasarar wannan abubuwa ba a kukan abin da take yi. Shi ne ta ce ni ba 'yar ƙasa ba kusan kuma ba na zuwa wajejen nan ina wa'annan aikuna. Akwai 'yan ƙasa wa'anda suke wannan aikuna. kuma su suka san mutane su suka san eh, eh, angoyi da lunguna kai har da can inda aka yi abubuwan nan yanzu da yake ya dan kwanta sai dai ku gayyace su su zo su gaya muku to shine suka gayyace mu mu zo mu gaya musu da bakin mu kuma alhamdulillah mun je sun mun gaya musu sun ji daɗin abin da muke yi kuma kin san dama in ka je ka wannan abin da zai biyo baya shine maybe ƙarin taimako eh. yawwa to shi ne suka ci mu zo muka je kuma mun gaya musu kamar da na gaya miki sun ji daɗi sun amince da abin da muke yi kuma za su ci gaba da taimako. To wannan shiri da kuke na ƙoƙarin ko kuma dabarun samun zaman lafiya a jihar Adama ɗin nan mm. a ya zuwa yanzu kin yi bayani akan yadda aka haɗa kawunan malamai da fastoci da shugabanni dai da sauransu. don su taimaka wajen yada zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Eh, to akan waɗannan abubuwa da kuke yi yanzu ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu? da ƙwarai da gaske. Na ɗaya shi ne mu dai dama kin sa Adamawa abin bai zo mana gadangadan kamar na 'yan uwanmu ba. Kuma a cikin wannan ƙungiya ba wai muna yin shi kawai a cikin yola ba ne. muna yi can wajejin da duk kika sani aka yi wa'yan abubuwa don mun kira taro na peace movement a nan adamawa wanda muka kira duk daga state nan borno yobe bauchi gombe taraba duk sun zo nan muka yi kamar taro ne na faɗakar da kai yadda za mu zauna lafiya kuma banda haka mun yi muna shiga wajejin nan da aka yi wa'annan abubuwa sun san yanzu duka yawanci 80% ah, sun kuma kalilan ne suka rage to zuwa wajen su ko yanzu ba kowa yake yadda ya je ba amma mu muna zuwa mu lafiya mu raye shin ma sauraro ko kun san cewa kai ya kai ma mai har wani iri da muke kaiwa wanda mataimakin shugaban ƙasa ya turo walla a ce a raba wa mutane nan su yi shuki don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba ban yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ne suka ce musu wannan a riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke yunwa a wasu wurare har ta yi tsanani da mutane za su ci irin da aka kai musu domin su shuka? To Allah shi kyauta. Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai za mu gabatar muku da wani sabon shiri na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.